To jama'a barkamu da zuwa a wannan lokaci daga Life Word Media Ministry. Yau kuma za mu ji maganan Allah daga Genesis 3:9. Dan wanku Bashiru na samu kai kawo muku wannan wazi a wannan lokaci. Wato jama'a sannan mu fara ya kamata mu yi addu'a. ya sa ma Allah roko ya fa maka zunubi, na ma Allah ya baka zaman lafiya, ina kuma ma Allah ya sa, ma alba, ya sa maka albarka da abubuwan da kake yin duka da zamanka, yaranka, aikinka, da abin da kake yin duka Allah ya sa maka albarka da su. Allah kuma ji maka taushe, ya fa maka zunubi, ya bude maka zuciya, baka ilimi saboda ka ji maganansa. Ina wannan roko da sunan Yesu Kiristo ne. Jama'a kamar yadda na fari yau magana mu za mu kira shi Allah na kira mu. Allah na kira kowane mutum saboda abubuwa uku. Da mutum da Allah ya kira shi na farko shi ne kakanmu Adamu. A wannan lokaci kamar Allah ya kamar inda Allah ya ya fara halitta sama da duniya, ya gyara wani wuri ya sa mutum, kakanmu da matansa a cikin wannan gona da ake kira Eden. Wurin ne Allah ya ce masa kaman su noma ta, su kiyaye ta, su kuma duba shi. Ya ba shi anya su ci kowane itacen da ke cikin kowane abincin da suka gan cikin nasu ne, cire sun yi su ci. Shi ne A wani lokaci, abin da Allah ya yi ma mutum sai Satan yana ma Satan ciwo sai ya juya kansa maciji, ya zo wurin mutane, wurin mutum da matansa, ya ce matan mutum kaman in ji Allah ya ce kar ku taba kowane itacen da ke wannan gona. Shi ne matan mutum ya ce ma Satan kaman a ba haka ba mun yi mu ci kowane itacen da ake cikin gonan ga, amma akwai wata guda shi tsakanin nake Allah ya ce muna kai mu taba shi ko dai mu ci. Ran da za mu taba shi ko zai mu ci, da mu mutu. Satan ya ga matan mutum kaman ba da ka mutu ba, amma Allah ya san kaman ran za ka taba za ka sama kaman si Allah, kuma za ka sani abin da ke da kyau da kuma abin da bai da kyau. Da matan ya haka ta ya ci wannan itace ko wannan yaya ya kai mai mijinta shi kuwa ya ci. To da bayan muka suka ji Allah na zuwa sai suka gudu suka boye. A wurin nan Allah ya fara kiran mutum na farko ya ce mana Adamu na kake? Shi ne Adamu ya ce ma Allah kamar da na ji kana zuwan nan na boye. A wurin nan Allah ya tambaye shi kamar ka ji ka ci abincin da zai ce karkaci da yayan itacen da zai karkaci ka ci kuwa. shi ne a ya ce ma Allah kaman matan da ka bani ita ta bani sai na kwaci ya tambaye matan menene wannan kai matan ta ce maciji ne ya lure ni sai na ce shi ne Allah ya silme maciji daga yau da cikin ka da ka tafiya saboda si mun ga maciji na tafiya da cikin ki sai ya ce ma matan saboda abin da ka yin ga da azaba ne za ka afe yaya ya samu gani. kowane mace in ta yi ciki za ta haife da azaba da yau suna haife. da bayan haka ya kuwa sinime kasan duka ya ce ya ce ma Musa kamar saboda abin da ka yin ga saboda kai na sinime cikin duniya da kasan duka na sinime su da zufa ni za ka ci abinci daga yau mun maza kowane namiji kafin ka samu abinci ya kamata ka yi zufa da shi ya kamata ka yi aiki amma dama ba haka ne yake to kamar yadda nake gura mutum da Allah ya ciya shi na farko saboda zunubi ne saboda abin da za mu ji yawan Allah na cira mu mu yi tuba da zunubanmu da ya cira shi nan ya cira shi saboda mutum ya yi zunubi Allah na cire ni da kai saboda muna da zunubi Yau ana ya duba anya saboda ni da kai mu zo sa mu yi mu yi tuba da mu duka saboda abin da mu ya yi nan. Ba mu yi mu ce ba mu ba mu da zunubi, domin duka mu muna da zunubi. Allah ya ce makaka mu kaman saboda abin da ka yin ga da ka mutu, shi yasa ni da kai mutuwa na mu ni da kai kullum muna ga mutane na mutu. In ba mu da zunubi ya suka mutu. in ba mu da zunubi yaya ni ni da kai za mu mutu ba ka mutu ba amma dai akwai dai zunubi akwai dai mutuwa yana jira kowa kowa lokacinsa yana nan wani ya mutu yau wani ya mutu gobe kai kuma naka na anya wata rana da ka mutu saboda abin da ya faru saboda zunubin da ya shiga duniya saboda zunubi Allah ya sinime duniya saboda zunubi ni da kai mutuwa na jidanmu. mu ya kamata ka sani duka mu muna da zunubi addu'an da ya kamata mu yi na farko sini muna da zunubi abin da ya kamata ni da kai mu ce ma Allah ni muna da zunubi abin da ya kamata mu roko wurin Allah ni Allah ya fai muna zunubi duka mutane muna da zunubi duka mutanen duniya kaka mu guda ne duka zunubin duniya ya kama mu duka wahalan duniya ya kama mu duka Mutuwan duniya ya kama mu duka, saboda dukan mutane muna da zunubi. Shi yasa abin da nake so ka yi ni, ka san kaman kai dan zunubi ne, ka sai kaman saboda zunubin ka mutu baka yaka shika aljanna, saboda zunubin ka mutu jahanama jahannama ne da ka shika. Allah, na so, bai son kowane mutum ya shika jahanama. Shi yasa Allah ya bure muna wani anya saboda ni da kai mu samu anya mu zo wurin shi mu shiga aljanna mu zama tare da shi kar mu zo kar mu zo wurin da yake yawo kar mu zo a wurin jahannama saboda wannan anya Allah ya bure muna shine ya kawo dansa ya kawo annabi isa ya kawo yesu kristo ko wanda ya san kaman kai kana da zunubi in ka zo wurin yesu kristo zai yafa maka zunubi ne yesu kristo ya yafa zunubi da yawa ko wanda zai zo wurin su duka ya gwala mana kamar dai ka zo wuri na zan yafa maka zunubi ne. Hallelujah. In kana zina, ka san kamar kai zunubi, kana da zunubi. Ka san kaman irin kiran da ‘yan da ke kira mutanen duniya, abu na farko ne yana kira mu mu tuba. Ka yi tuba da zunubi, za ka samu gafara. Ka yi tuba da zunubi, Allah zai yafe maka zunubi. Ka yi tuba da zunubi, za ka samu zaman lafiya. ka cire ka da zunubi Allah zai sa maka albarka in ba ka yi wannan ba da azaba ne za ka zama cikin duniya da yawo ne za ka ci abinci da yawo ne za ka tafiya abin da za ka ji ka yi duka cikin duniya ga in kana cikin zunubi Allah bai sa maka albarka da su wanda ke ji na ka yi tuba da zunubi yau Allah na cire mu saboda mu yi tuba da zunubi Allah na kira mu mu zo wurinsa. Kafin mu shiga aljanna ya kamata dai Allah ya yafa mana zunubi duka. Kana jina kana so ka shiga aljanna, kana jina kana so Allah ya yafa maka zunubi sai ka yi addu'a tare da ni. Addu'an da ya ka yi saboda Allah ya yafa maka zunubi shine ni dan wane ina da zunubi. Na san saboda zunubi na duka kaso cikin duniya. na so saboda ni saboda ni ne ka so cikin duniya ina kiran ka ne ka shiga rayuwana ka shiga zuciyana ya fai mini zunubi saboda ni kuma zama naka na wannan roko da sunan Yesu Kristo don ka yi wannan addu'a da farin ciki kai yi wannan addu'a da farin ciki don Allah don annabi Allah zai yafa maka zunubanka duka saboda Allah ya yafa maka zunubi In kana ji na me kake jira? Lokacinka kenan, gobe ba naka ba, jibi ba naka ba, amma yau dai naka ne. Da kake ji na lokacinka kenan. Watakila ba ka ka samu kowane anya da kuma, don ba mu san lokacin da za mu mutu ba, ba mu san ranar da Allah zai cira mu mu zo mu zo wurinsu ba, amma yau dai yana kiranka saboda ka yi tuba. Yau dai yana kiranka ka zo da zunubi zai yafa maka. Allah ya yafa maka zunubi. Za ka yi wannan addu'a. Ga shi zan ba ni, zan ba ka hanya kai kuma ka yi wannan addu'a. To za mu yi addu'a. Sai ka cire kenta ka cire sunanka, ni wani ina da zunubi. Na sani saboda na duka ka zo cikin duniya. Na sani saboda kai ni na zo ka zo cikin duniya. Ina ka ne ka zo ga zuciyana, wanke ni duka, yafe mini zunuba na duka, saboda ni zama naka. Ina wannan roko da sunan Yesu Amen. Gani wannan addu'a tare da ni, Allah ya yafa maka zunubi kenan. Saboda Allah yau ka zama ka zama mutumin sabo ne. Ka zama mutumin sabo daga yau. Abin da za kamata ka yi kawai ne ka shiga wani coci da yake gwara Bible, ka shiga wani coci da ya kusa da kai. ka yi tare da ka yi sallah tare da su kullum to Allah zai bude maka an yanda zai jara ka ne Allah zai bude maka anyan da ba ka taba gane ba saboda ka yi tuba da zunubi Allah bai so zunubi zunubi bai ya shiga aljanna in tana ji na in kashe jira yo ka ka cire Yesu ya shiga rayuwanka zama tare da shi ina maka ina maka addu'a Allah ya buɗe maka anya ya bari abin da ka yin ga ka samu ka samu gafara da wurin Allah ka samu zaman lafiya da wurin Allah Allah zai ji maka taushe ya zama da kai na wannan roko da sunan Yesu amen to jama'a mun ga mun haka amma da ka tambaye ni wani abu ko kana da wani abu kuma da ka share za ka gaya mini dan maka namba ne nan ban ga saboda mu yi shira 0249251594 0249251594 to jama'a assalamu alaikum